sarkin eh, mu fara da tufatul alfad sai mu zo mu ɗauki سليمان ابن حسين الجفزوري الافندي تيارة الشيكالة تدري دبو دي بيودا هدفو idan ba a manta ba a wancan karatun namu mun karanta ahkamun nuna sake na ko kuma mukaddima muka yi eh an yi ahkamun nuna sake na نعم to yau wato قال المصنف رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين يقول للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني الأول الإظهار قبل أحرف للحرف ست رتبت فلتعرفي حمز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمز رمزها في في كلم هذا البيت قد ضمنتها سبلاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقد ظالما قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام وكنت كنت النون الساكنة التنوين النون حرف من حروف الحجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي شين سين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون sai zanto ita ce shi ne harafi na ashirin da uku kenan nun sakina nun annun kawai a cikin kuma wani a huruful mu'jam kenan huruful hijab in kuma koma cikin آه، حروفنا الأبجدية سيزم أبا آه، جادا هاوزا حابا يا كالا مانا سيزم تونا إتتي حرفين وقوم شايفين نافا كو نافا يعني أبجد هذا حبي كلم نصع رصت هرئي زواقر شيني ita wannan nonon din tana zuwa dangane da abin da ya shafi wasali kan halat guda biyar ko dai ta zama mai nasaba ko ta zama mai zamma ko ta zama mai kasra ko ta zama mai shadda da ɗaya daga cikin musullan nan guda uku ko ta zama mai tanwi na mai ɗauri saki na ke to wa'ancan raguwar dukan hukuncin su hukuncin raguwar haramai. in ban da wacce take da shadda wadda za mu zo ta a gunna to amma ita nunu sakina din saboda larura ta nutsuki da furci dangane da harfan da suke zuwa a gabanta yasa tana da hukunce hukunci to sannan tanwini wani abu ne da larabci ya yi fice da shi wanda furta nunin sakina a daidai lokacin da aka tsaya akan wani harafi wanda yake da wasu guda biyu a jere ƙaulun dole za ka zo ta nuna sakina almalfuzatu wa laysat maktuba wannan hukunce-hukuncen dangane da ɗabi'ar tantance harafin nuna sakina din a sawa'un a maktuba ko kuma a wacce take munawwana shin za a yi mutum zai sanya dinin harshensa a kan hankarsa ya tabbatar da fitar nonon ɗin kamar yadda sifarta take ko kuma a harafin gaba zai mata tasiri ya canja mata yanayi to shi ne sai ce linnuni in tuskan ita nonon idan dai aka yi mata dauri walit tanwini da kuma tanwinin da ake furta shi irin furtawan nonon wayannan biyun wannan allamun din lamun milk ce ai sun mallaki arba'u ahkami sai zama arba'u dan muftada ne mu'akhar arba'u a saboda khabar ya zama zarafi ne limnun ya zama jarun majrur ne afwan لهك شيء صار يا هل التأكد ما كان أكان مرتداً أربع أحكام أكون كل جو كل جو له فخذ تبيني كربي شرح نظمك التبين شيني بياني كشيني بيانة أو دا شرح الأول نفرق أتكون كل جو كل جو أكون الإظهار حال لأكي بيانة إتنون كبرتا تا أجين hussein aƙidar tabbas ta fita a yadda take a mafitarta da sifarta amma wannan yana faruwa ne ƙabala harfin lilhalki idan ya zanto nunan ɗin ta zo kafin zuwan ɗaya daga cikin harafan da suke fitowa ta makogaro makogaro ɗaya daga cikin mafartai ne manya guda biyar akwai alhawa shine abin kwararren da yake tsakanin ciki da makogaro wanda harafai uku suke biyowa ta nan harafan madda nan kuma akwai makogaran shi kansa akwai mafarta uku akwai harshe akwai mafarta goma sha takwas akwai karan hanci akwai mafarta daya akwai labba tsakanin na sama na kasa akwai mafarta biyu to alhal makogaro yana da ainin da ghainu yana da ha'u yana da ainihin da ha'un yana da ha'un da ghainun yana da alhamd da kuma alha wannan harfan guda biyar in dai ka ga nunin na ka ɗaya daga cikinsu to su ba su da matsala suna ba wa nunin sakina dama ta yi da abin da take so na bayyanar da mafarkarta da kuma sifata ya san duk daga kun san wannan kawai dai dan dai babu ne na ilimi watakila a tsara maka hikimar da zaka iya karantarwa bal ta'ib dan haka ka sani wannan al'amari ga yadda yake wanne ne kamar ka tafi suka ce ma hi haziyar al-furus yace hamza akwai alhamza dan haka duk sanda kaga a ah, alhamza ka kalli bayan da ka ga nunin sakina ce eh, to lallai za ka yi wa alhamza din nan za ka fitar da nunin sakina din yadda take kamar misali faɗin Allah subhanahu wata'ala قل لا أملك لنفسي نفعا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إن هذا نون الساكنات هو نون إن أنا ميزو أقبل نون الحمزة sannan tanwini ko misali قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستغفرت ثم عين لكم عين هو آه، كما faɗin الله سبحانه وتعالى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من ولبثت فينا من عمرك من عمرك من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فعب لربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت أن عبدت بني إسرائيل ayin ha'u, sai kuma ha'un sai to da ainin da ha'un ba mamaki wani dalilin ya sa na rubutu a ɗan ƙara musu dubu na ka ƙara musu dubu a sama sai ka manta ka ce ghainin ha'u to shi yasa sai ce maka muhmalata ne amma da ainin da ha'un ba su da dubu amma kaga ga dugon kuskuren rubutu za a zo kan masu dubu wannan muhmalata ne wa'anda ba su da dugo domin harafai a cikinsu akwai muhmala akwai mu'jama mu'jama din su ne masu ruwa haka muke cewa da hausa haka ne mai ruwa sai zadi sai an baki mai ruwa gan baki kenan sai an kafa mai ruwa ita ma ne duk su daya sai shin mai ruwa sai zaira yawanci abin da sake ce musu ruwa ana kafanta su da saukar ruwa daga sama ɗuban ruwa sama to amma kuma idan yana da cila ana ce masa ana danganta shi da ra kamar tun ara ko shin mai ruwa shin mai ruwa din ta ta ci ruwan ta tun da guda uku ne sai zaira ita kuma saboda tana da alaka da ra muhammalatani thumma ghairul kha'u to sai kuma ghairul kha'un da su kuma mukjamata to dai ba sai mun ci gaba da ko misalin batun da an gane wasani to wannan shine ake kira al-izhar amma malaman tajwidi suna kara su da al-izharul halif wanda ta suke danganta shi da al-halqi saboda nisba ne ila hurufiha ana annaha takhruju kulluha min al-halq kuma domin a tantance shi da al-izhar a shafawi wanda yake zuwa bayan fa'u sannan kuma الإظهار الشفوي دم أتمتن تشير الإظهار الشفوي أما إذا أكي إطلاك الحقوة مطابق أنا يعني أكتع الإظهار وأبن ديك ينصرف إليه شيني الإظهار الحلف شي أجي من كافو كابو حتان فهم والثاني فيه كنت نبيه إدغام آه، أقوي أبن أيكا الإدغام أدغم الشيء في شيء أي أدغم إذا متن يشغل تأفسك أمو shi ake kira idigami to abin da ake nufi da idigami kuma a yi tsalahin malamai shine ɗaukar ɗawainiyar harafin baya da harafin gaba yake ta hanyar harafin baya tare da amfani da mafitar harafin gaba a madadin su su biyu mutane na biyu suka taho sai ɗaya ra daidai ka ga guda ɗayan ba wannan shi ne abin da ake kira al'idira shi kuma ayatul tashi a harufi shi ma harfansa guda shida ne wanda idan ka haɗa goma sha biyu kenan a cikin alhurufu alhurufu alhijab أتت أي هذه الأحرف في يرملون أي في كلمة في قولك يرملون يرملون يرملون to abin da ake nufi da yarmaluna shine idan mutane suna sauyi da idan duk wanda ya aikin haji ko ya karanta aikin haji zai ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sauko daga kan safa ya tafi marwa hatta idza insabbat qadamahu fi batn alwadi ramila ko to hatta idan sa'idata masha sai da ya fito kuma sai ya ci gaba da tafiya haka kuma idan muka ji hadisin tawafi amarhum an yarmalu fi al-ashwaq al-ashwaq al-thalath al-awwal ar-ramlu kina ar-ramal ar-ramalu bi tahrik al-mim amma ar-ramlu shi kuma yana zuwa da ma'anar yashi wa yajma'u ala ar-rimal to amma sa'a aka yi da ya'un da ra'un da mimin da lamun da wawan da nunin su ne harafan idirami to kawai sai aka ga in aka haɗe su baya ko wata kalma da in ka za ka dinga tana ta kuna kamun kuma kalmar nan ga shi fi'ili mudari'i ne na arramlu da wuziyar maluna ke fiyar maluna misali a misali kamar kamar misali a ce ya nisa annabi mai ya min kunna mai ya nunan din sai a ɗauke gaba ɗaya furcin shi ne idkhalu harfin sakin fi harfin mutaharrikin bi haythu yasirani harfan wahidan mushaddadan بحيث يصدران حرفا واحدا مشددا إن من يأتي من كنا بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وأعتدنا لها تسلنسي راء كما فعل الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل مر wakila marra amma a kira'a asimul kufi wayar habs idan mutum yana yin ishba'i na almaddin fasil salitin a farkon karatun nashi a bisa tsarin ya ɗauko da ishba'in almaddin wannan idan ya zo yana yin asaktar lafifa amma idan baya yin ishfa'i yana tawassu wanda asali a tawassu bai zo a ɗariƙar shafiya ba kamar yadda sun kura su faɗa misali ya fara la ukrim ya ce la jam alifu ko shida la ukrim bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على على أن سوى حقيقي مثال إن يا فرد لا أقسم ofisin ko قصر توبازي سكتا أنا رواية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ونقول قول كتوسب قطول وقصر هكذا لك قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا شمعنا أو أن وراري مدابين زائي أما أنا من راق إذا أنا إن إشباع المد المنفصل والله أعلم سيميم فلينظر الإنسان مما ko da ke wannan dama a haɗa suke a rubuce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi in minkum in minkum ilamun da wawun da nunin duka za ku iya kawo misalan inda hum ai inda tabbata wayannan harafai sun tabbata ana yi musu idrani lakin na sai dai ba, wannan lakin ha lakin na ha sai dai su waɗannan harafan ismail sun kasu kaso biyu kaga sai lakin na shi idgham tunda ha'un al-lamiri ne yana koma zuwa ga harafan jam'i kismani sun rabu rabu biyu kismun yurda ma fihi bi gunna a cikinsa akwai kisumin yudramu ya kamata ya zama amma sai ce yudrama domin ya dace da tsarin waka bi gunnatin gunna kuma wani tarannum ne wani sauti ne mai rauci da yake fitowa daga karan hanci yayin farta nunin da mimu akwai harfan da in dai za a yi su sai an yi kunna din kamar harfai ne guda guda a cikin shidan nan maluna to da ya'un da nunun da mimun da wawu kawai lamun ne ba a yi mata da ra'un da lamun su ne kadai ba a yi musu kunna to yannu yawa shi yasa aka ce musu yanni rufu yanni shi kuma yanni asali ma min nama za da wata tsoron yunammihi bi ma'ana yaziduhu wa yarfa'u a hadisi wani lokacin alhadisi al-marfu ana cewa an fulanun yunammihi ya ɗaukaka hadisin ya ƙara ya kai shi zuwa ga النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم biyan mu ulima haka aka san shi a wajen malaman tajwid to sai sai dai shi ma duk da haka wannan hurufu ya numu din inna abu kawar ce inna abu da sauri da dole sai an ji wannan din إن نعف عن طائفة نعذب هذا تنوين لكنها إلا إذا كان بكلمة idan da ya da ɗaya da harafan nan da kuma nuna sakina ɗin gaba ɗaya su kana su kilmacin a kalma ɗaya to fala kai mai karatu kar ka yi idgamu ka yi izhari shi yasa ake kiran wannan al-izharul mutlaq shi kuma yana zuwa ne a wasu kalmomi fitattu ka kamar misali duniya kaga nunun ce da ya'u a gaban ta ko ka duniya thumma sin wa sai kuma sin sinwan misali in in hiya illa hayatuna dunya يا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين قال رب انصرني بما كذبون إن هي إلا حياتنا الدنيا دنيا دنيا بعد الدنيا هذا نون الساكنة sakina kuma ga كلمتين سيكما سنوان a ubangiji yake cewa wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghairi ma'ruf wa ghaira ma'rushatin wan nakhla ke wannan can sinwanin nun wa ghair sinwan can baya ne ko eh isqa bi ma'in wahid sinwanun sinwan sin sin sin kaga nunu sakin ga wawa akwai kuma kinwan shi ma dai a cikin suratul an'am kinwanun tani kinwan sai kuma bunyan afaman afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan wannan sune hurufu sune ake kiransu al-idgham al-mutlaq al-izhar al-mutlaq idhar al-mutlaq shine idan kalimar harafin idigani ya haɗu da nuna sakira amma a kalma ɗaya ba a kalmomi ba to wannan yi zaharu iharar mutlak saboda kada mutum ya lokacin yana ganin babar wannan haka na da akwai masu tafiya makaranta sai